arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan shi shine majalisinmu na ashirin da biyar daga cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara eh, akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi kiran Allah cewa as-salatu khairun min al-majlis a kiran sallah na farko ake yi ko a kiran sallah na biyu wannan matsala matsala ce wacce take da tafiyar matsala ne a hannun shin ana yin as-salatu khairun min an-nawm a kiran sallar farko ne ko ana yi a kiran sallah na biyu da haka malamai sun yi saɓani tun da daɗewa har zuwa yanzu dangane da wannan Ya yasa za mu ga galibi kowane wuri da irin yanayin yadda suke yi wani wurin in ka je za ka ji ana kiran assalatu khairun minan naun a kiran sallah na farko wani wurin kuma in ka je za ka ji ana assalatu khairun minan naun a kiran sallah na biyu kamar yadda ya ce shi ne ake amfani da shi a haramin makka da madina as-salatu khairun minan nan ana yi a kiran sallah na biyu ne ba a kiran sallah na farko ba ta kan ka ji kiran sallah su a can an yi babu as-salatu khairun minan nan, to wannan kiran sallah na farko ne in ka ji as-salatu khairun minan nan kuma kiran sallah na biyu ne to wannan shine mu kuma anan za ka ji wani wurin ana yi a na farko wani wurin ana yi a na biyu to haka mas'alar take mas'ala ce wadda take mai saɓani a wurin malamai duk dare akwai hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad da kuma as-sunan na al-imamu an-nasa'i wanda aka rawaito daga abu mahzura radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai kiran sallah da as-salatu khairun minan nawm kuma yana yin as-salatu khairun minan nawm fil adhan al-awwal a kiran sallah na farko a kiran sallah na farko haka yazo a cikin eh, lafazin hadisi amma da haka waɗanda suka ce a kiran sallah na biyu ne ake yi sun yi ma wannan hadisin fassara da ma'anoni daban-daban suka ce da ake nufi da al'azanul awwal ana nufin kiran sallah na biyun ake nufi Shi ne ma'anar al'azanul awwal domin ana ce ma iqama al'azan kamar yadda manzan Allah na kulle baina kulli ni sala, tsakanin duk kiran sallah guda biyu akwai sallan nafila me yake nufi da kiran sallah guda biyu kiran sallah da iqama suka ce to anan kiran sallah da iqama ake nufi in an ce al'azanul awwal mana kiran sallah wanne ne al'azanul sani suka ce iqama ake nufi suka ce domin kiran sallan da aka ce ana yi na as-salatu khayrun minan nawm an ce idan za ka kira na sallar asuba suka ce wancan kiran na farko ba kira na sallar asuba ba ne kira na sallar asuba sai idan lokaci ya shiga sai alfijir ya fito sannan lokacin yake zama kiran sallar asuba wancan kuma na tayarwa ne na faɗakar da mutane ne da haka na sallar shi ne na biyu to kuma a cikin hadisin an yi ishara in za a kira sallar asuba to kuma sallar asuba ana kiranta ne bayan fitowa alfajir kenan a a kiran sallah na biyu ne da haka da aka ce na farko a hadisin ana nufin na farko lura da iqama da kuma kiran sallah sai zama shine na farko na iqama kuma ta zama ita ce kiran sallah na biyu shine ma'anar da suka ba hadisin wannan ne wanda ke ai kiran sallah farko da ake ba ana nufin wancan na farko da na biyu ba a sallar asuba waɗanda ake yi guda ana nufin kiran sallar farko saboda kiran sallar asuba a wuni shine kiran sallar farko sai na azhar sai na la'asar sai na magariba sai na isha'i da aka kaje da aka ce al'azanul awwal ma'ana kiran sallan farko da ake fara yi masalla kuma sallar da ake fara kira masalla ita ce sallar kuma kiran sallah na sallar ana yin shi ne a kira na biyu shi na farko ba kira na sallar ba ne da aka suka fassara shi da wannan ma'anar amma wanda suka tafi akan cewa a na farko ake yi suka tsaya akan zahirin lafazin hadisin cewa an ce yayi yi salatu khairun minan nawm a kiran sallah na farko da aka magana kiran sallah na farko suka ce ana nufin biyun nan na asuba da na ɗaya da na biyu to na farkon shine ake yi mai asalatu salatu minan nau' wanda da yawa wasu daga cikin malamai suka ɗauki wancan ƙaulin waɗansu kuma suka ɗauki wannan ƙaulin na cewa ana yi ne a kiran sallar farko da aka matsala ce wadda take akwai saɓani akwai nassi a kai amma nassin kowa da yadda ya fassara shi da irin ma'anar da ya bashi ya ɗauki wanda yake ganin shi ne daidai. A wannan zamanin waɗanda suka tafi akan wannan ɓangare na farko shi ne eh, fatawar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala akan cewa a kiran sallar asuba kiran farko ake yin as-salatu khairu minan nau. amma Sheikh Abdulaziz ibn Baz da Sheikh Muhammad ibn Salih al rahmatullahi alaihi ma duk sun tafi akan a kiran sallah na biyu shine ake yin as-salatu khairun minan nawm daga mas'ala ce wadda take mai sabani ba wata mas'ala ta tayar da jijiyar wuya ba daga wanda mutane suka natsu da shi suka gamsu da shi sai su tsaya akan shi ko kuma abin da ka samu shine al'ummar da kake rayuwa a ciki suke tafiya akai to sai ka tsayu akan shi gudun haifar da saɓani a cikin al'umma da abin da yake ba wani al'amari ne mai girma na wanda ya kai farilla ko rukuni a cikin addini ba. Amin a hmm. Haka. Mm, shi ne abin da wasu daga cikin da yawa dama malamai suke kawowa a ce assalatu khairun minan nau lokacin ana bacci kenan an tashi in an yi kiran sallar farko a mutane sun tashi sai aka zo kiran sallah na biyu kuma sai a ce assalatu khairun minan nau bayan an riga an tashi sun riga sun tashi wanda ya ce bacci ne za a ce mai assalatu khairun minan nau sai ya tashi sallah ta fi bacci da suna yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi Ya sa Sheikh Albani yake cewa wanda ya fi dacewa a yi afkiran sallar farko a shar'an wa aqlan a shar'ance da kuma a hankalce ce to a hankalce ga wannan shi ne dalilin da ya bayar a shar'ance kuma wancan hadisin da aka kafa hujja da shi wallahu a'lam وعليكم السلام salam na'am eh na'am wannan ana magana a kan kiran sallah a kiran sallah mutum biyu Abdullahi bin Umar yin kiran sallah na biyu sai manzon Allah ya ce ku ci gaba da cin abinci in kun ji kiran sallan farko kada ku tsaya kiran sallar Bilal kenan hatta yu'azzina ibn ummi maktub har sai Abdullahi bin ummi maktum kun ji kiran sallan shi yace saboda shi makaho ne baya yin kiran sallah hatta tsila lahu asbahta asbahta sai an ce mai alfijir ya fito alfijir ya fito to sannan sai ya tashi ya kira sallah mana daga kaji kiran shi alfijir ya fito kenan sai a tsayar ina wannan hadisin shi yana magana ne akan sahur yin sahur da kuma yanke sahur a lokacin da ake cin abinci baya magana akan as-salatu khairun minan nawm ko kuma rashin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah sai dai idan ya zo a riwayar hadisin abdullahi bin ummi maktum cewa yana kiran sallah da cewa a cikin kiran sallar shi akwai asalatu khairun minan nau. to sai wannan hadisin sai ya karfafe shi a karfafe shi ta yaya sai a ce to ai dama manzo Allah ya ce shi yake kiran sallah na biyu kuma gashi an sami riwayar hadisi a kiran sallar shi akwai as-salatu khairun minan naw kenan a kiran sallah na biyu ake yi ala taqdir din haka ne an sami ruwaya ta hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum cewa yana yin kiran sallah da as-salatu khairun minan naw amma ba a sami riwaya ingantacciya ba cewa yana yi da salatu khairun minan naw sai zama hadisin yana nan akan babin shi magana ne akan aje sahur da kuma rashin aje sahur in an ji kiran sallar bilal to wannan za a ci gaba da cin abinci kiran sallar farko ne in an ji kiran abdullahi ibn Umi maktum to za a tsaya domin shi sai an faɗa mai alfijir ya fito sannan yake tashi ya kira sallah to shine bambanci tsakanin hadisan guda biyu na'am eh eh ya ce bilal shi ne yake asalatu. bilal shi ne yake asalatu, khairun minan nan karina ce waccan da take ƙarfafa magana ta farko cewa akan hadi a kiran sallah na farko ake yi idan bilal aka samu yana yin asalatu khairun minan nan wani bangare zai ƙarfafa? zai karfafi cewa ana yi ne a farko saboda a wannan hadisin manzo Allah ya nuna shi yake yi a farko wallahu alam wannan yana tambaya cewa mutum idan ya zo masallaci ya shigo tahu tahun gaba ya halatta wai ka zo da wuri za ka iya zama a wajen da ka san akwai manya da ke zama a wajen bayan amma magana sai ka ce wai ai babu mai waje a masallaci eh, shi asali abin da ya shafi sahu a sallah kowa yana da dama ya shiga ko'ina a cikin sahu a masallaci sai dai ƙa'idar da manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya bayar shi ne liyaliya ne minkum ulul ahlami wan nuha manzo Allah ya ce waɗanda za su rinka zama a bayana a cikin sahu ya zama mutane ne masu ilimi masu hankali wanda suka san abin da suke yi su ne za su rinka zama a bayan liman a cikin sahu wannan shi ne abin da ake bukata ya zama wuri ne wanda za a shi kowa ya zo ya zauna to zai zama an kore wannan umarnin kenan na liyaliya ni minkum ulul ahlami wal nuha amma mutanen da suke masallacin su suka san suwa ya fi cancanta su zauna a wurin nan da ya kamata ka kai da ka zo a matsayinka na bako ba za ka zo ka ce kai ma dole sai ka shiga wannan wurin ka zauna wannan ababun ne minkum ulul ahlami wan nuha su sun san suwa ne ne ulul ahlami wan nuha sun san suwaye cancanta su zauna a wannan wurin a bayan liman akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an yi kuskure ya gyara akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an samu matsala a sallah a janyo shi ya zo ya yi ma mutane sallah ya cika ma mutane sallah akwai wanda zai tsaya a wurin saboda wasu matsaloli na kayayyakin da ake amfani da su a masallaci in fika ta yi matsala zai iya gyarawa zai iya yin wani abu da wannan da ire-iren waɗannan abubuwan wanda aikata-aikata ne wanda ba kowa ne zai iya zuwa haka kawai yana tsaye a wurin irin wannan abin ya faru ya ce bari ya yi kaza ba. Da in ka zo wuri ka ga mutane da suna da inda suka ware ma'ulul a wan nuha to kai ma ka tsaya a daidai inda ya cancanta da kai. Shi ne abin da ake bukata. kada ka ce aitin da ba ba mai wuri a masallaci ba mai wuri a kaza dole ni ma sai na shiga wuri na zauna daga wannan akwai karancin fahimta da kuma rashin mutunta tsari da duk inda ka je akwai tsarin da ake bi da kuma yanda ake gudanar da wurin don ka je kawai ka kalli wani tsari ake bi in dai ba tsari ba ne wanda ya saba ma Allah wanda saban Allah ne ko zunubi kai bi wannan tsarin ka tafi akan yadda ake gudanarwa kada ka je ka fahimto wani nassi guda ɗaya ka zo ka tsaya akan shi ka ce kai sai ka yi kaza kai ai ka ji a hadisi an ce kaza kai ma ba ya za a yi kaza a ba haka ake yin aiki da shari'a ba sai ka nemi waɗanda suke da ruwa da tsaki abin abin sai ka tattauna da su sai ka fahimci dalilinsu da hujjarsu su fahimci dalilinka da hujjarka sai wanda yake da kuskure sai ya gyara to wannan shine abin da ake nufi haka duk inda ka zo ka yi ƙoƙari ka yi amfani da abin da ka samu mutane a kai abin da ya kamata a gyara akwai hanyoyi na gyara da hikima ta gyara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana haka akwai hanyar da zaka bi ka shigo ma mutane da kuskure ka san yadda ka gyara musu kuskuren da suke kai amma ba tsari na cewa tun da ne ba a hana ba dole sai ka yi wannan yana cikin abin da ya saba ma ladabi na shari'a wallahu alam mun tsaya a darasin da ya gabata kan aya ta ɗari ko za mu tashi akan aya ta ɗari da goma sha ɗaya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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم الله من أوكتين سركية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا سوء يهودا da نصارى da أهل الكتاب غارين kitabi gaba suna cewa lalle yadkhul janna ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda da yahude ne shi ko kuma ba nasare in ba ba yahude bane ba kuma ba nasare ne? lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga aljanna bana aljanna ta waɗannan nau'o'in mutanen ne ko dai ba yahude ko kuma ba nasare sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan kawai burace buracen su ne burin su ne kawai da fatan da suke yi cewa su ne kawai ɗan aljanna sai Allah ya ce kul ka ce musu ya rasulullah su da suke faɗan wannan maganar hatu burhanakum ku kawo hujja ai ta da'awa ba da baki kawai ake yi ba duk wanda ya da Awa? abinda za a nema a wurin shi ya kawo hujja da dalili kul hatu kum ka ce musu to ku kawo dalili wanda yake nuna ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ku yahudawa kuma nasara ku kawo dalili wanda yake tabbatar da cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari in kuntum sadiqin inda gaske ne da kuka faɗa gaskiya ne idan in kun kawo dalili ya tabbatar da gaskiyarku shi kenan idan kuma ba ku iya kawo dalili ba to wannan ya nuna ku ba gaskiya ba ne abin da kuka faɗa kawai ƙirƙira ne kuka yi kuka danganta ma kanku cewa ku kaɗai ne ‘yan aljanna wannan ayar wani nau'i ne na daban daga cikin nau'o'i na aibuka na bani Isra'il, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ci gaba da kawo mana. daga cikin miyagun laifukansu da aibukansu shi ne suna kawo cewa su ne kawai zaɓaɓɓu a wurin Allah. Daga cikin miyagun ayyukansu suna da gururi da ji da kai, cewa su kawai su ne wasu, duk wanda ba su ba ba kowa ba ne. To wanda yana cikin miyagun laifukansu da aibukansu da Allah yake ba mu labari a kai kuma yake aibanta su da shi da haka wannan gururin har ya kai ga cewa suna jin cewa babu wani ɗan aljanna sai su duk wanda ba su ba kuma ɗan wuta ne to wannan shi ne tsabar gururi da ji da kai da ji da ita wanda Allah yake zargin su da shi a akai nan, wannan ayar Allah ya haɗa su su biyun gaba ɗaya ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake hudan a nan ba a ce yahudiyan ba ya ka illa man kana hudan waɗansu malamai suka ce hudan jam'i ne na ha'id wanda ma'anar ha'id shine at-ta'ibur raji'u ila al wanda ya tuba ya dawo zuwa gaskiya domin daga wannan ne aka samo sunan ba yahude ko yahudawa suna cewa inna hudina ilaika ya Allah mun dawo mun tuba mun koma zuwa gare ka shine ake ce musu yahud to wayannan suka ce an ce hudan saboda jam'i ne na alha'id shine arraji'u ila alhaqi watta'id mutumin da ya tuba ya dawo zuwa ga gaskiya sai aka sifanta su da wannan sifar tasu shi yasa yazo a qira'ar Ubay bin Ka'ab da Abdullahi bin Mas'ud suna karanta ayar wa qalu kunu yahudi wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana yahudiyan aw nasraniya suna karanta da wannan lafazin sai zama kenan ma'ana abin da ta fara ma'ana ɗaya ce yahudan da yahudiyan duka ana nufin ba yahudi da haka suna cewa babu ne ya aljanna sai ba yahudi sai kuma ba nasrani kin san kafan wannan ne gaba ɗayansu da Yahudawa ba Yahuda yana cewa da Yahudi da Nasara ne kawai za su shiga aljanna ba Nasara yana cewa da Nasara da Yahudi ne kawai za su shiga aljanna ko ba haka bane a ayar ba haka take nufi ba ayar abin da take nufi shine Yahudawa suna cewa lan kulal jannata illa man kana hudan nasara suna cewa lan yadkhul jannata illa man kana nasraniyan shine abinda kowanne yake faɗa a tsakanin yahudawa su ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara su ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari da haka ba yahudawa ba su yadda ba nasare zai shiga aljanna ba nasara ba su yadda ba yahude zai shiga aljanna ba kowanne aure shi lan yadkhul aljannata illa man kana hudan a wurin yahudawa sanan lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan a wurin nasara sai Allah ya hikaito maganar su gaba daya ya hada maganar a wuri daya wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara daga kowanne maganar shi ta kunshi maganar shi kadai daban ba wai dukansu sun yadda da cewa su biyun ne za su shiga aljanna ba domin za mu ji a gaba abinda suke faɗa cewa wa qalatil yahudu laisatin nasara alashai. wa nasara laisatin yahudu alashai. ba wanda ya yadda da addinin wani ka ba wanda ya yadda dan uwanshi zai shiga aljanna a ciki ka kowa Allah yana hikaito mana da'awar da shi yake yi ne a karan kanshi yahudawa ga da'awar da suke yi nasara ma ga da'awar da suke yi akan cewa su kaɗai ne ‘yan aljanna sai Allah ya ce tilka amaniyuhum waccan maganar da suke faɗa burace-buracensu ne kawai burace-burace kawai suke yi a nan an ce lan yadda kulal jannata illa man na hudan auna tsara buri nawa ne a cikin wannan magana buri ɗaya kowa yake da shi amma sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan waccan burace buracen su ne aka kawo shi da burace burace da yawa sai yasa waɗansu malamai suka ce duka ya shafi abubuwan da suka gabata a baya daga cikin burace buracen su wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara suna da burin su mai da ku kafirai ku ridda wannan burin su ne ko ba burin su bane burin su ne sannan yana daga cikin burin su lan yadkhul jannata illa man kana hudan ko lan yadkhul jannata illa man kana nasara duka wannan cikin burata buratan su ne da sauran wanda suka gabata a baya wa qalu lan tamassana an illa ayyaman ma'aduda wannan shi ma burinsu ne duk suke yi haka duka Allah ya tattara gaba ɗaya ce tilka amaniyuhu wayannan burace buracensu ne kawai gaba ɗaya tarin burace burace ne Tana da burin abu kawai saboda tsabar buri da ƙarfin gwiwa sai ka mai da burin ma ya zama waƙi ya zama gaske shine abin da suka yi suna burin cewa su ne ‘yan aljanna, ƙarshe sai burin ya kai su da cewa lan da aljanna jannata illa man kana hudan au nasara. Ana samun irin wannan burin a jikin ɗan adam ko, ya rinka fatan abu, kuma yana fatan abu har abin ya yi ƙarfi ba ta ƙarfi anya abin ba a ƙarfi ba ne kuwa, abin ba a ƙarfi ba ne, ko mutum ya ƙarya ya san ƙarya ne. daga baya shi da kirki ya zo ya rika shakka a kan ƙaryar nan anya ba a gaskiya ba ne mana shi da kanki ya yi maka ya hau kan ƙaryar da ya yi kamar kistar wanda ake bayarwa ya zo ya yi ma mutane ƙarya ya ce ai ga shi san gidan alhaji wani ana ana walima sai ga mutane suna ta rugawa ana tafiya yana zaune yana jira ga mutane dai kowa sai rugawa yake yana bin hanyar kuma bai ga kowa ya dawo ba ya zauna dai shiru yana ta tunani sai ya fara anya kuwa ba ba da gaske ba ne kuwa kawai sai ya ɗauki hanya ya ruga ya ce kaga ƙarya ce ya yi kuma ƙarya ta tafe shi shi karan shi ya yi makanci ƙarya saboda tsabar buri da yake da shi da zato na kwaɗayi sai ya mai da zaton ya zama ƙarya ta zama gaskiya to irin abin da suka yi kenan suna burin a ce su ne ‘yan aljanna domin a lokacin su suka ba annabi musa su suka riƙe a taura wayannan suna burin a ce su ne ‘yan aljanna saboda su ne suka ba annabi isa su suka riƙe injila wayancan sun kafirce ma injila da annabi musa da haka sai suke fatan su ne ‘yan aljanna, a sai su ne za su shiga aljanna, daga nan sai wannan fatan ya zama waƙi, ya zama ma suna tabbatarwa ba wanda zai shiga aljanna sai mu. Mu kaɗai ne za mu shiga aljanna. To shi ne Allah ya ce, Tilka amani, wani burace su ne kawai, shi ne suka mai da shi ya zama gaske, ya zama waƙi a wurinsu. Da haka an faɗe shi a matsayin buri. saboda ishara akan cewa ƙarya ne abin da suke yi domin galibi burace burace ƙarairayi ne daga aka sifanta wannan abin da suke faɗa cewa buri ne kawai a zuciya amma bai da haƙiƙa bai da gaskiya daga ba su da wata hujja ba su da wata dalili a kai ba su kuma da wani ilimi na yaƙini kan wannan abin da suke faɗa kawai ganin dama suka yi suka ga cewa ya kamata a ce sun faɗi wannan abin suka faɗa ba tare da dalili ba. Da aka sai Allah maɗaukacin sarki ya kawo musu abin da zai bayyana hujja, abin da za a nema daga wurinsu. Allah ya musu kira na adalci, mu ji adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala. in suka ce lan kula aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya wahayi ya ce ƙarya suke yi magana ta ƙare ko bata ƙare ba ta ƙare shine a mai aljanna sun ce kuma ba za su shiga ba mai shiga aljanna sai su kuma ya ce ƙarya suke yi abinda suka faɗa ba haka ba ba an gama ba an gama amma Allah bai yi haka ba saboda adalci na Allah sai Allah ya ce hatu burhanakum ka ce musu ku kawo dalili a kawo hujja duk wanda ya da'awa ba wai kai tsaye a ce ƙarya ne kaza bane a'a kawo dalili tabbatar da wannan abin da ka faɗa haka ne ko ba haka bane ko da kana da damar da zaka ƙaryata ka ce ƙarya ne amma tun da babu dalilin nemi dalilin a kawo a zo a tabbatar shine qul hatu burhanakum Allah ya san suna da dalili ko ba su da dalili ya san ba su da dalili ya san ƙarya ce amma duk da haka ya ce a kawo dalili in akwai saboda a yanke ma mai da'awa duk wanda zai yi wata da'awa a yanke mai uzuri Allah ya yanke mai kada ya wa an kauye mai da an ce ƙarya suke da sun koma da sun fara muna da muna da yanzu sai aka karki abin da suka faɗa din aka ce yanzu ko a zo a baje hujja a baje a kan wannan da kuke da awayewa za ku ga aljanna ku ne yan aljanna kowa ya kawo dalili yahudawa ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma nasara ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi ku kawo Dakan aka jira ba dalili, to ya nuna su ma da kansu sun aminta cewa wannan abin da suke faɗa ba da gaske ba ne. Dakan duk wanda ya zo ya da awa yanzu, ya zo ya ce mu ne ‘yan aljanna, ko mu ‘yan ƙungiyarmu mu ne ‘yan aljanna, ko mu ‘yan tafiyarmu mu ne ‘yan aljanna, ko mabiyawa ne su ne ‘yan aljanna, abin da za a nema shi ne hatu burhanakum. kawo dalili menene dalilin da za a kawo an ce mutum ya kawo dalili wanda ya da'awa su mabiyansu su ne ‘yan aljanna wane irin dalili za a nema na'am za a kawo nemi nasu a nemi aya ta alƙur'ani wata aya ce Allah ya saukar ya ce ‘yan ƙungiya kaza su kaɗai ne ‘yan aljanna, wata aya ce Allah ya saukar ya ce mabiyawa ne su ne ‘yan aljanna, idan babu aya a kawo hadisi, wani hadisi ne manzan Allah ya faɗa ya ce wanda ya buwa na ya shiga aljanna, wanda kuma bai bi shi ba ba zai shiga aljanna ba. Idan babu aya babu hadisi, sai me kuma me ya rage in ka ce kawo dalili kawo hujja sai ce mafarki ne aka yi aka ga Allah ya faɗa ko mafarki ne aka yi aka ga annabi ya faɗa wannan mafarkin dalili ne burhan ne ai Allah cewa ya kul hatu burhanakum burhan ake magana al burhan kuma shine al hujja kawo hujja hujja a shari'a kuma ita ce littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ijma'i na malamai akan cewa duk wanda ya bi wane ko ya bi shehu wane ko ya bi wani wane aljanna zai shiga sai ka kawo hujja a kai, idan babu shi nan sai a ce tilka amaniyuhu wannan burace buracensu ne kawai suka ɗauka suka sa ma zuciyarsu saboda ne saboda babu dalili babu hujja daga Allah ya kawo musu wannan tahaddi wannan ƙalubale ga kun yi da'awa yanzu abin da ya rage kuma a nemi dalili a wurin in dai da gaske kuke shi yasa ya ce in kuntum sadiqi in dai har da gaske kuke yi wannan an ba da shi a matsayin labari ne a ce musu ku kawo hujja in da gaske kuke yi amma ma'anar shi ma'ana ce ta ƙaryatawa domin idan aka ce maka kawo kaza abin da aka san ba za ka iya kawowa ba me ake nufi ana nufin a ƙure ka a ƙaryata ka a nuna ƙarya kake yi kai ne kaje za ka sai abu abinda mai siyar wannan ya san ba za ka iya siya ba ya san ba ka da kuɗin da za ka sai wannan abu ka sai ina so in sai kaza sai sai to na siyar maka kawo kuɗin yana nufin ciniki za aka yi nan ya siya ka miƙa kuɗi yana nufin ba za ka iya siya ba da ka fadar da mallakar wannan ƙarya aka yi ba ka da wa haka aka yi musu kulhatu burhanakum in kun isa ku kawo hujja za ta tabbatar da cewa ku ne ɗan aljanna da haka kamar karye da Allah subhanahu wata'ala yake yi a cikin wannan ayar da haka nan sai aka tabbatar da abin da suke faɗa kawai buri ne na zuciya wanda babu wani hujja babu wani dalili a kai da haka ayar tana mana ishara zuwa ga jiji da kai na al'umma da isa yana jefa su zuwa su rinka magana akan Allah ba tare da hujja ba. Daga lokacin da mutum ya fara jin cewa shi shi ne, su su ne su ba irinsu to daga lokacin zai iya faɗawa babin yi ma Allah ƙarya shi sa duk wanda suke faɗawa wannan babin za ka samu daga nan suka fara sai an fara tsora ka akan cewa kuɗin ku kaɗai ne babu masu addini irinku ku babu masoya annabi irinku babu masu zikirin Allah da istighfari irin ku daga nan sai ka ji cewa ba 'yan aljanna kuma sai ku ku kaɗai ne ‘yan aljanna. Da haka daga gururi yake jefa mutane zuwa irin wannan da'awa Da haka mutum ya guji duk wani abu da zai jefa shi zuwa ga ji da kai da nuna isa kowane mataki ya taka a rayuwa. Sawa'un a mataki na ilimi ne, ko mataki na ibada, ko mataki na mulki, kowane irin mataki ne, ko mataki na dukiya, kada ka kuskura Bururi da ji da kai ya faɗo maka a cikin zuciya yana daga cikin mawuyacin mugayen cututtuka wayanda suke lalata rayuwar mutum ka koma kana magana akan Allah ba tare da ilimi ba har ka koma kana jin cewa kaman kai ne ma kai ne addinin in an taɓa ka an taɓa addini in an girmama ka an girmama addini in an maka alheri ana son addini in ba a yi maka alheri ba ba a san addini wannan duk gururi ne yake kai mutum zuwa ga wannan yarin ƙajin cewa wane bai san addini an ce me yasa wane bai san addini in ya tashi ba da hujja bai taɓa ba shi komai ba kuma shi ne mabban malami bai ba kai ne addinin ba sunan ba kai ba ne addinin da ka daina ɗaukan mu'amalarka da mutane da kai kamar mu'amala ne da addini ka ɗauki kanka a matsayin mu'amala da mutane kamar mutum da mutum kai ma ɗan adam ne kamar kowa in kana da wata miza a wani babi idan matsalar da ta shafi wannan mizar ta zo ka yi mu'amala da abin da ya dace da wannan yanayin da gururi yana shigar ma mutum ta kowane babi sai mutum yana bi yana duba kanshi yana kuma ƙoƙarin kare kanshi daga irin waɗannan cututtukan da suke shiga zuciyar mutane. Daga Allah ya ƙaryata su, ya kuma kora wannan da'awar da suke yi da cewa su kawo dalili tun da tun daga wancan lokacin har zuwa yau babu dalili, babu wani wahayi da ya zo ya ce Yahudawa ne kawai ‘yan aljanna, babu kuma wani wahayi da ya zo ya ce Nasara ne kawai ‘yan aljanna, to ya tabbata tilka amaniyahu. ta tabbata kawai burace buracen su ne ba su da wani dalili da za su iya kafawa a kai na'am man aslama أسلم lillahi wa huwa محسن falahu ajruhu inda ربه فله أجره

tabbatar da abin da yana da cikin aikin da harafin bala yake yi idan aka kawo shi a magana idan an yi wata magana a baya an kora wani abu sai aka ce bala mana wancan abin da aka kore ba haka ne. to lan kulal jannata, illa man kana hudan au nasara to bala ba haka ne. akwai wanda za su shiga aljanna ba yahudawa da nasara kawai su ne za su shiga aljanna ba shine Allah yace bala man kasaba man aslama wajhahu lillah yanzu Allah zai faɗa mana suwaye ‘yan aljanna domin aljanna ba a ɗaukanta a kabila ko a al'umma ko a wani yare banda wani yare sifa ake bayarwa duk wanda ya tantanci wannan sifar ya tabbata a kan shi to ɗan aljanna ne shi ne abin da Allah ya yi a nan bayan sun yi waccan da'awar to bari a faɗa muku su wane ne ‘yan aljanna, kowa ya kalli kanshi, Yahudawa ku zo ku auna kanku da wannan sifar, Nasara ma su zo su auna kansu da wannan sifar, Musulmi ma su auna kansu da wannan sifar, duk wanda ya cika, to wannan shi ne ɗan aljanna. Babu maganar wata ƙabila ko wata al'umma ko wani gari, banda wani gari. Da aka ce, man aslama wajahahu lillah. duk wanda ya miƙa fuskar shi da Allah ya miƙa wuya ga Allah wa huwa muhsinun sannan kuma ya zama muhsini mai ihsani a wurin aiki mai kyautata aiki falahu azurhu inda rabbih wannan sakamakon shi da ladan shi yana wurin ubangijin shi shine Allah subhanahu Ta'ala, wala khawfun alaihim kuma waɗanda suka cika wannan sifar babu tsoro a gabansa a nan abin da zai zo a gaba duk abin da suke fuskanta a gaba har zuwa tashin al'iyama an ba su garanti ba su da wani abu na tsoro da zai same su walahum yahzanun sannan abin da suke ciki a yanzu da abin da suka baro a baya ba abin da zai zo ya ɓata musu rai ya sa su a damuwa da haka a gaba da baya ba su da matsala in dai sun cika wannan sifar da kowa sai ya auna kanshi da wannan sifar kenan sai ya gane shin yana cikin waɗanda za su shiga aljanna ko baya cikin waɗanda za su shiga aljanna a aje sifar kabilanci a aje sifar hudan auna Sara. a aje sifar albinar yahudawa ko kuma al'ummar nasara ko wasu al'umma ta daban a a ɗauki sifa wadda Allah ya sa da ita ce ake gane ɗan aljanna shine ma'ana man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun alafazun bala waɗansu malamai suka faɗa kamar yadda muka faɗa a baya cewa ana tabbatar da abin da suka kore ne mana e eh, za a shiga aljanna ba sai yahudawa da nasara ba shine ma'anar bala waɗansu malamai kuma suka ce a'a bala'in abinda take korewa tana kore samun hujja da dalili akan abinda suka yi da'awa da aka ce qul burhanakum ku kawo dalili ku kawo hujja sai ka ce bala bana bala ba ku da hujja wane ne yake da hujja shine man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi to wannan shine yake da hujja wanda zai iya kawowa cewa shine zai shiga aljanna suka ce wannan shine aikin da bala take yi a nan waɗansu suna da ma'ana ne bala take ɗauka mai tsawo ma'anar bala wancan abin da suka faɗa ba haka bane abin da zai zama daidai shine in a tariqatakum wa aslamtum wujuhakum lillah in kun canza hanyar da kuke kai kun miƙa wuya zuwa ga Allah sannan kun kyauta da aiki falakumul janna to nan ne kuke da aljanna ana waccan da'awar da kuka yi an kore ta ba haka bane an tabbatar da ita idan kun zo kun bi wannan sifar da aka faɗa a cikin wannan ayar kenan dai har ila yau ma'anar tana sake tabbatar mana cewa sun yi da'awar aljanna Allah ya kora da awar aljanna da suka yi makansu ya kuma kawo sifar wanda ya cancanta a ce ɗan aljanna ne ko kuma ya kawo sifar a bisa wata ma'anar cikin waɗannan ma'anonin ya kawo sifar wanda in ya ce ɗan aljanna ne shi yana da dalili yana da hujja domin ga abubuwan da Allah ya ce in an yi za a samu aljanna kuma ya tsayu akan waɗannan ayyukan yana aikatawa wannan shine ma'anar bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa falahu ajruhu inda rabbih anan malamai suka ce abinda ake nufi da aslama wajhahu mutumin da ya miƙa kanshi ga Allah ya miƙa fuskar shi ga Allah suka ce abinda ake nufi shine islamun nafsi li ta'atihi mutumin da ya miƙa kanshi ga da'a ga Allah duk abin da Allah ya ce a yi zai yi wanda ya ce a bari zai bari shine aslama hahu lillah wani ya miƙa kan shi ga Allah amma me yasa aka kira shi da suna aslama hahu ya miƙa wuya ya musulunta ga Allah alimamu ibnu jarir ya yace an kira musulmi ne ma asali da sunan musulmi li hudu'i jawarihi li ta'ati rabbihi wan qiyadihi lahu saboda gaɓoɓin mutum sun miƙa wuya ga ɗa'a ga Allah shi yasa sai ake kiran shi da suna Almuslimu saboda ya miƙa wuya ga Allah da aka cewa almuslimu ba assalamu bane da an kira musulmi da suna musulmi saboda aminci da zaman lafiya a'a ba haka bane addinin musulunci babu wannan a cikin cewa in aka dake ka ta nan ka juya ta nan a sake dukanka addinin musulunci fa mani fa alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma sada alaikum wanda ya muku ku yi mai irin abin da ya muku ka ba addini ba ne na ragwanci da miƙa wuya ka anan al-islam daga al-istislamu lillahi ne miƙa wuya ga Allah ya zama sai abin da Allah ya ce a yin Allah ya ce a zauna lafiya kada a yaƙi a zauna in ya ce a fita a yaƙi a fita a yaƙi in ya ce a kashe a kashe in ya ce a bari a bari to wannan shine a ma'anar alistislamu istislamu lillah to man aslama wajhahu lillah wanda ya miƙa fuskar shi ga Allah ya zama sai abin da Allah ya ce zai yi abin da Allah ya ce a bari ya bari to wannan shine ma'anar sifa ta farko ta ɗan aljanna, ni ƙauya ga Allah, sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce, Aslama wajahu lillahi ɗinnan abinda abin da ake nufi shi ne, Akhlasa lillah, mutumin da ya yi ikhlasi, ya zama duk aikin shi don Allah yake yi, shi ne ma'anar Aslama wajahu lillah. Yanzu Aslama wajahu lillahi tana da ma'anoni guda biyu a wurin malaman tafsiri. ko dai ya zama miƙa wuya da ɗa'a ga Allah ko kuma ya zama ikhlasi da tsarkake niyya ya zama duk abin da za ka yi don Allah za ka yi don neman yadda Allah subhanahu da ta'ala Ya ce wannan shine ma'anar aslama wa tahu lillah shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace wannan ma'anar tana daukar wannan ma'anar da ya da miƙa wuya da Allah da kuma kaɗai ta Allah a zuciya wurin miƙa wuya duk abin da za ka yi zama don Allah za ka yi kenan kowanne ɓangare a malaman tafsiri sun ba ta wani ɓangare na ma'ana ne in an haɗa abubuwan guda biyu su ne za su ɗauki ma'anar aslama waje hahulillah mutumin da ya miƙa wuya ga Allah ɗa'ar shi gaba ɗaya ga Allah sannan kuma dan Allah yake yi ba dan wani ba to wannan sai a ce aslama wajhahu lillah ya ni kauya ga Allah da kowa sai ya kalli kan shi ya ga menene matakin da yake kai na ni kauya ga Allah yana tsayuwa akan duk abin da Allah ya ce da abin da Allah ya hana wane jeji zaka iya ba kanka matakin hamsin bisa ɗari ko sittin ko casa'in ko goma ko ashirin ne matakinka a wurin miƙa wuya ga Allah da kuma yin abudan Allah ta, kowanne a ciki menene abin da za ka iya auna kanka da shi. Idan ka samu wannan ka samu matakin farko kenan, man aslama wajahahu lillah saura mataki na biyu shine wa huwa muhsinun mutum ya zama mai kyautatawa daga al-ihsan shine an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara ya zama duk abin da za ka yi na ibada kana yi kamar a gaban Allah kake aikatawa kamar kana gaban Allah ne kake yi ibada in ka zo za ka yi sallah za ka tsaya a gaban Allah za ka yi sallah irin yadda mai alar yake cewa idan kumta ila salati ba farri kalbaka minar duniya, ka kakkaɗe zuciyarka daga duniya gaba ɗaya da abin da yake cikinta wannan ne matakin al duk abin da za ka yi kana ji Allah na kallon ka a gaban Allah kake yi to idan ka yi wannan ka haɗa wa'annan ka samu aslama hahulin lahi wa huwa muskinu. sannan yana daga cikin insani kamar yadda wasu malamai suka ce suka ce insani shine kyautata aiki sai suka fassara shi da faɗin Allah maɗaukacin sarki alladina amanu wa amilu salihat amanu din shine aslama wajhahu lillah wa amilu salihati shine wa huwa muhsinun aiki na kwarai aiki na kwarai aiki ko baya zama na kwarai sai an yi shi kamar yadda manzon Allah ya koyar kuma sai an yi shi dan neman yarda Allah wannan shine zai zama aiki na kwarai in babu waɗannan abubuwan guda biyu akwai ɗaya babu ɗaya aikin ba zai zama na ƙwarai ba idan ka yi shi yadda Allah ya ce a yi amma baka yi dan Allah ba sunan aikin riya sunan shi shirka zunubi Allah zai kama ka da shi idan kuma ka yi dan Allah tsantsa dan neman yarda Allah amma baka yi yadda Allah ya ce a yi ba nan ma wannan aikin sunan shi bida'a. shi ma kama ka Allah zai yi da shi wa ya sa ka kai irin wannan aiki to sai ka yi aiki yadda Allah ya ce a yi kuma sai ka yi don Allah tsantsa to sai aikin ya zama amalan salihan aiki na kwarai to wannan shi wa huwa muhsinun ko wa huwa ya kyautata aiki ce ya zama mai kyautata aiki bayan ya miƙa wuya ya yi saranda ga Allah subhanahu wata'ala sai yadda aka ce mai an ce ya zauna ya zauna an ce ya tashi ya tashi an ce ya ci abinci ya ci in an ce ya tsaya ya ci abinci ya tsaya cikin wannan shi ne an zama wata ya ni wuya ga Allah kawai kuma yana yi don Allah ba don al'ada ba ba don kowa ya yi kan da ke bari in yi don ka asiri ban yi ba ba don kowa yana sallah ban yi ba in yi don ban yi ba a'a yana yi ne don neman yarda Allah don Allah ya ce ayi Don shi musulmi ne ya riga ya yi saranda ga Allah Abin da Allah ya ce a yi shi yake nema ya aikata ne wa huwa muhtinun, Allah ce to duk wanda ya yi wannan falahu ajruhu inda rabbi yana da sakamakon shi a wurin ubangiji shi kamar yadda ya gabata a ayar da ta wuce a baya وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تنمشي ما فله أجره عند ربه ساكمكن شينا تن أورن أبنجيش الله يا أجي مشي ينا جرن زوان شي يكرق ساكمكن شي ولا خوف عليهم ما سئر ونن صفر باسد ونصورو tsoro ana amfani da shi ne akan abin da kake fuskanta a gaba kana jin tsoron kada an jima wata za ya faru kana jin tsoron kada ka koma gida kaza ya faru to duka wannan yana cikin tsoro Abin abinda ake jin tsoron faruwar shi a gaba shine wala khawfun alaihim Allah ya kore musu ana daga lokacin da ka tsayi akan wannan ba ka da wani abin tsoro kada ka ji tsoron zuwan mala'ikun mutuwa ana baka garanti na ɗauke maka wannan tsoron kada ya dame ka kada ka ji tsoron zama a cikin kabari ana baka garanti na kauce an ko an baka amana daga wannan tsoron da yake fuskantar ka shine wala khawfun alaihi haka kuma kada ka ji tsoron tashi ranar al'iyama abu ne wanda an baka garanti a kai duka yana cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro a abin da suke fuskanta a gaba walawun ya yahzanun kuma ba su da bakin ciki alhuznu galibi ana amfani da shi ne akan abin da ake ciki yanzu mutum ya ce ina cikin damuwa ina cikin bakin ciki ko kuma a'a wani abu ne wanda ya wuce a baya wanda in ka tuna kaza za ka ji damuwa za ka ji bakin ciki ko kuma a'a wasu ne ka bari na mutu na bar 'ya'ya zan shiga damuwa ban san halin da zan basu ba wala hum yahzanun duka Allah ya kora wannan wanda ya sifanti da wannan sifar Allah sai ce kada ya ji tsoron komai a gaba sannan a halin da yake ciki da abin da ya baro a baya kuma kada ya damu da duk wani abu da zai fuskanta Allah ya ɗauke musu wannan shi yasa al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa Zaminallahu lahum لهم ذلك تحصيل wa ya mimma yakhafuna wa yahzaru yace Allah ya basu garanti na abinda suka yi za su samu lada shine falahum ajruhum inda Rabbi yanzu garanti ne Allah yake bayarwa garanti na lada akwai shi sannan kuma wa amanahum mimma yakhafuna wa yahzaru Allah kuma ya sake basu wani garanti akan duk wani abu da suke jin tsoro da abinda da yake damun su shi ma an ba su garanti ba abin da za su ji tsoro ba abin da zai dame su to wannan ayar ta ɗauki wannan ɓangarorin na garanti guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma irin waɗannan mutanen waɗanda suka sifanti da waɗannan sifofin ƙwaya biyu katal waɗannan sifofi ne guda biyu kawai Allah ya ɗauki wannan garantin ya bayar akan duk wanda ya riƙe waɗannan sifofin tana da garanti ba na shekara biyar ko shekara goma ba garanti na har abada Allah ya bayar a akan wannan sifofin guda biyu abin da kawai bukata ta aslama wa zahu lillah wa huwa muslim kawai ni amal Allah wa da kai bawa ne tsanta sai abin da Allah ya ce ba ka da da hukuncin Allah ba ka da wani a wata ta Allah da Allah ya kawo in ya ce a yi kawai a yi in ya ce a bari kawai a bari sawa'un ta san me yasa aka ce ko baka sani ba wannan shine aslama wajen hulilla? ka miƙa wuya ga Allah sannan a aiki ka tsaya ka kyautata aiki ka yi aiki na ƙwarai aikin da Allah ya ce a yi a irin sifar da Allah ya ce a yi sannan kuma ka yi don neman yarda Allah kana ɗaukan wannan sifar to ka samu wannan garantin da Allah yake bayarwa na har abada Shi kenan ka ci kyauta kenan na garanti amma aikin shine abin lura me kai za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba shi ne abin lura. Allah bai taɓa ɗora ma al'umma wani abu wanda bai yiwuwa. ko a cikin hukunce-hukuncen Allah akwai wani abu wanda ba za a iya ba duk abin da kaga Allah ya ɗora ma mutane za su iya la kallifin Allahu nafsan illa aha. Allah dai ɗora ma wani rai sai abin da zai iya Daka ba wanda ba zai iya ya zama aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun ba domin ba ma Allah ba akwai wanda yake zuwa yuslimu waje li ghairillah wa huwa muhsinun kuma yana yi kuma dole ya yi zai je sai su sai yadda aka yi da su ko aiki mutum ya zai shiga na jami'an tsaro yana aiki na jami'an tsaro in ba da niyyar ibada ya shiga ba abin da yake yi ba aikin wani ne. kuma aslama wajahahu lahu sai yadda aka ce in aka ba da doka ba wanda ya isa ya canza wannan doka shi ma ya san bai isa ya saba dokar ba sai an yi ta na ka ce tsaya a nan ya tsaya bai isa ya tashi daga wannan wurin ba sai sanda aka zo aka ce ya tashi aka ce yau sallah za ka tafi ka je ka tsaya a wuri ka za ka sa kaki babu maganar idi babu maganar sallah a tattare da shi dole zai je ya yi wannan aikin zai tsaya a haka ya riga ya miƙa wuya ya miƙa wuya tsantsa kuma huwa muhsinin zai tsaya ya yi aiki da inganci ingantaccen aiki babu wani ozora ko wani ha'inci a ciki amma shi mai garanti shi ta aka ba shi in ya tsaya ya yi wannan aikin yana da garanti mana yana da albashi kuma yana da fanshi yana da fansho in ya yi ritaya shi ne garantin shi da aka ba shi amma ya tsaya saboda wannan garantin ya miƙa wuya kuma ya yi aiki amma kai Allah mahalicin sammai da ƙasai yana baka garanti ya baka aiki kuma ba za ka tsaya ka yi ba sai ka fi aminta da alkawarin wani Allah akan alkawarin Allah Daka wannan ayar tana nuna mana faɗin rahamar Allah da kuma mizani na Allah da yake bayarwa ga bayi mizanin samun aljanna ba a ƙungiya yake ba ba a wata jama'a yake ba ba wata ƙabila ko mutanen wani gari yake ba mizani ne ga shi nan zai iya shiga koina a duniya zai iya shiga cikin kowace ƙabila a duniya zai iya shiga kowane gari a duniya man aslama wajhahu lillahi wa huwa wannan shine ɗan aljanna haka duk wanda ya da'awar aljanna ya auna aikin shi da wannan sifar dan sifar ta dace da wannan sai a sa mai ran aljanna idan kuma aikin shi da mu'amalar shi bata dace da wannan ba ya ce tilka amaniyuhu burace burace ne kawai yake da shi na cewa shi ɗan aljanna ne alhalin kuma ba ɗan aljanna bane haka a cikin wannan ayar akwai kwaɗaitarwa da Allah subhanahu ta'ala yake yi dangane da tsayuwa akan hanyar da za ta kai mutum zuwa ga aljanna da kuma tsoratarwa akan hanya ta gururi da isa da jiji da kai wadda mutum za ta kai shi ya rinka da'awar cewa shi ne ɗan aljanna wanda ba shi ba ba ɗan aljanna ba ne. Daka wannan ayar tana da ire-irenta na ayoyin Alƙur'ani wanda suka zo da irin wannan ma'anar wadda suke ƙara ƙarfafa ma'anar abin da wannan ayar ta kunsa za mu dora a kansu da kuma ayar da take gaba wadda wala Allah za mu ita za mu tsaya a kanta a darasi ne zuwa insha Allah ta'ala muna fata abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to akwai update na maganar kasir an samu wasu bayan Allah har ila yau da suka sake ba da gudunmawa a kai. Mun samu Malam Ashiru wanda ya ba da gudunmawa a wancan karan, kusan shi ya bude asusun ko? Ya bude asusun da Naira dubu ashirin, to yanzu ya sake ƙara Naira dubu biyar Allah ya saka mai da alkhairi. Dubu biyar ɗin da ya bayar ta ya ce a yi amfani da ita gudunmawar aiki da ake yi na rufin da kuma na baranda. Da ka wancan na farko shi ne na batin. Akwai Honorable Alhaji Ahmad Aminu ya ba da gudunmawar Naira dubu goma shi ma akan abin da ya shafi batir. Akwai Malam Sha'aibu makwabcin masallaci shi ma ya ba da gudunmawar naira dubu biyar amma a sa a cikin ayyukan masallaci sannan akwai mutum ɗaya wanda ya tura naira dubu eh, ɗari biyar akwai mutum ɗaya mai dubu ɗaya akwai kuma mutum biyu masu naira dubu biyar biyar akwai mutum biyu to sun gama aiki kenan ko akwai mutum biyu wanda sun tura naira miliyan ɗaya ɗaya akwai masu kawo kuma sadakar abinci na buɗe baki da na sahur na masu itikafi wanda su ma eh, wasu tun da aka fara Ramadan suke wannan aikin waɗanda kuma suka zo bayan an shigo goman ƙarshe masu abincin sahur dukkansu suna cikin waɗanda suke buƙatar mu sanya su a cikin addu'o'inmu na alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai alhaji Abbas Musa wanda ya kawo gudunmawa ta kyamara eh, mai kyau ta zamani wadda za a ci gaba da amfani da ita a masallaci wurin rikodin ɗin abubuwan da ake gudanarwa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi zaka yan uwa suna ta ƙoƙari iyakar ƙoƙarinsu da gudunmawar da suke bayarwa muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi waɗanda ma suke da niyya amma Allah bai hori da abin da za su yi ba ina roƙon Allah waɗanda kuma suke da shi amma niyya da kuma suna roƙon Allah maɗaukaki ya ba su ikon yi don Allah ya faɗa mana ash-shaytanu kuma faqra wa ya'murukum bil fahsha shine yake zuwa an yi magana sadaka ya rinka yi muku alƙawarin talauci ce in ka bayar yanzu saura account ɗinka kaza zai rage da ka tira kaza fa yanzu saura kaza shine ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil amma yana umartar ku da ayyukan alfasha in wani abun banza ne ka yi ta kashe kuɗi sai ka gama ka zo kana nadama kana takaici a lokacin ba zai zo ya tuna maka cewa za ka yi talauci za ka rasa ba sai idan alkhairi ne haka Allah ya riga ya mana wannan tonan asirin dangane da aikin shaiɗan. haka muna roƙon waɗanda shaiɗan ɗin yake kusa da su Allah ya nisanta su da shi ya kusanto da su zuwa ga rahamar Allah subhanahu wataala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد